wannan shi ne darasi na farko a littafin في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة نرجو الله سبحانه وتعالى يسألنا يسامنا البركة شكرا لله وما يكبر دمو فقط الأشياء حقيقة تدمو فينقص كل شيطان ذوسك إن ربي كريم مجيب وأنا دارسين لا تشوف يعني أن مسألة لي إن شاء الله مسألة تفرقوا وأنا يا رب الأشكال يا رب ثلاثات الناشين الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني وأنا أتي مسألة في السنة على من كان يسمي مجنى الخنزة مسمى الإمام الذهبي اللي تفرنسا وكتابيو الإمام الظهبي أنا لمن يلي تفرنسا وكتابيو لتاريخي دائما قنا كم هذا من في الكتاب الحجة في بيان المحجة آه، لكن كتاب تعريف كان تاريخ الإسلام ووصيات المشاهير والأعلام شرع مجلد 30 الشتاء شهر تجيب يوز الطبيعين فوق وما يأي مجال على كان تعليقها في سير أعلام النبلاء شكي عن الإمام العلامة عبد القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي الكيمي فتو جنا تفضل شوى وانا ما balarabe ne a shi ya ɗauko bayanai na wasu malamai da suke zamani da shi daga cikin akwai al'imam abu musa al-madini yana magana da kan malamai da aka yi a bayan da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 500 yana cikinsu. أبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته فتوشيني جاكورا ثم لم يحيي زمني له وأستاذ علماء عصره شين بابا مالني وتعظم لك وقدوة أهل السنة في زمانه malamin nan shi ne jagoran haka suna a zamaninsa da aka ce jagoran azo suna ana nufin a duk duniya babu wani malamin da ya shahara da ilimi ta wajen sanin sunnar manzon Allah fiye da malamin da ya rubuta littafin nan shekaru ɗari biyar da ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam abu musa al-madini babban malami ne kuma yana cikin almajiran shi al-imam إسماعيل بلتاهلة التي حدثنا عن سماعة في هذه حياته في ينهى كلي متعلي تكي مكان على أقول فضلا الله سبحانه وتعالى يا مساء ومات يوما نحي سنة خمس وثلاثين يا رسول هجرنا لشكرة قريب يتدرسين جيرا كان صلى كان الله صلى يا رسول shekara ɗari tara da hudu da suka yi a ina ya rasu ana kiran garin asfahan shi sa ake kiran sa al-asfahani kuma aka kira garin da suna asfahan wannan gari yana cikin kira ne na ƙasar iran a yanzu kuma har yanzu din garin yana girma tsakaninsa da ihram kilomita ɗari uku da arba'in ne a kudin shi Ma'ana cewa har yanzu mazaunansa ba za su kasa miliyan uku da dubu ɗari ba gari ne wanda ya daɗe a tarihi sun kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamanin sayyiduna Umar kiran da shekara goma sha takwas sannan umar ya tura sojoji waɗanda suka kamo iran farisa kenan zuwa kasashen gabas suka dawo da su ta addinin musulunci zamanin su na umar hijira tana da shekara goma sha takwas wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kamar shekara bakwai kawai wanda yana tarihi yana da kasan tarihi yawa suna alkanin su tarihi ne ibn basir yana mutabbar na biyu shafi na gari hudu da kaya wannan garin a nan ne mai littafi na yara a wancan lokaci wato shi ne wanda ya haɗa malamai da dama akwai manyan malamai da aka yi haɗu suna waɗanda suka yi zama jira ne na farisa wanda a yanzu suna cikin ƙasar jira a littafin siyar a mai mutala shi wannan malami abu musamman ne yana ba da labarin wani sunna shi ne al'imam ismail bin muhammad da ke lokacin da ya rasu wacce ma'afi janazatihi jam'un al'ara nufin kafa mutanen da suka haɗu a jana'izarsa yawansu ya kai makura taɓa ganin jama'a da yawa irin haka lokacin da rasu ranar sallah ila an tsara har da yake cewa kuma shi asalinsa ba musulmin iran bane ba musulmin farisa bane ne amma kai ta ake kirarsa al-qurash wa walidatuhu mahaifiyarsa kanat min zurriyyati talha bin ubaydullah al-kaybi ana da zuriyar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kana talha bin ubaydullah ahadul ashara al-mubashirin lahum bi jannah mutane goma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir da samun aljanna daga cikin su akwai Talha bin Ubaydillah Talha bin Ubaydillah yana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci waɗanda suka fara karban addinin musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu albishir da samun aljanna to mahaifiyar shi malamin da rubuta littafin nan tana daga cikin suriyar wannan sahabi yace la a'lamu ahadan fi diyar al-islam yasbuhu li ta'wil al-hadith a zamanin mu a duk duniya ban ga mutumin da ya dace ya fahimci hadisin manzon Allah ya dace ta wajen fahimtar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar malamin da ya rubuta littafin nan a zamanin sa ita illa Isma'il al-Hafi wala a'lamu ahadan aba alayhi qawlan wala fi'lan kuma yace ban taba ganin mutumin da ya kushe mar ta wata maganarsa ba kuma ban taba ganin mutumin da ya kushe masa ta wajen aikinsa ba kaga wannan shaida mai karfi yana ba da labari shi wannan malami wala adahu ahadun illa wa nasarahu babu mutumin da zai iyayya ya yi adawa da al'imam Ismail face Allah ya ba shi taimako a kansa. Wakana nazihan nafsi anil maqami ya shahara wato ta wajen rashin kwaɗayi game da abin da ke hannun mutane. A ƙarfake kansa daga ka'ido a kan zuciyar jama'a, baya da kudu Allah salafinu baya shiga wajen karakuna. wala ala man ittasala ko da a ce ma sarkin zai kawo mai ziyara shi ba zai ce ba saboda cewa al'ahda daren min yi alilmi ma'afin fati za ta yare da rashin wadatarsa amma ya samar da gida wanda ke zaune da ɗalibai suna ɗaukar ilimi wato idan mutane sun taho gari akwai gida da yawa ne kamar a ce masauki baki wannan gida kawai na masu zuwa neman ilimi ne ko da ba a wani ba saboda so game da addini musamman waɗanda ke karatun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau a ƙwafin rajulu duniya walau a rajulu a duniya da ake mutum zai bashi duniya gaba ɗayan ta ji afirka lam yarda fi inda wato komai girman kyautar da za ta yi ma wannan malami baya nuna aka samu wata ɗaukaka saboda ta bashi dukiya a ita ce gaban ka ba yana maganar majalisi da ya yi yana kirgawa ya samar da majalisi ya kai dubu uku ɗari biyar ya ba da tarihi tarihi sai na da tsawo kamar yadda limamu zahabi ya kawo ila an kala har sai ya rubuta littafin da ya rubuta ta ce wala su tafsiru fi salati na mujalladan ya rubuta tafsiri da yake da fitili talatin ya kira shi aljami'a ya rubuta wani tafsiri kuma yana da mujallar hudu Wala وله الموضع في التفسير talatin mujallar مجلدات yana da wani littafi har yanzu a kan tafsir shi kuma mujallar guda uku yana da kitabul mu'tamid fi tafsir har yanzu ilimin tafsiri yi mujalladai guda goma ashar mujalladat wa kitabu sunna mujallad sannan yana da kitabu sunna littafin da ya rubuta a kan sunna shi guda wanda shi ne wannan littafin da muke karantawa yana da kitabu siyar salaf mujallad rahmun tarihin salaf shi ma mujallar ne mai girma kitabu dalailin nubuwa shi ma mujallar guda kitabul magazi wanda ya shafi tarihin yaƙe-yaƙe mujallar wa shayun kasira yana da sharhin sahihul bukhari sharhin sahihu muslim Allah da littafai da yawan gaske amma da damar su sun bace da damar su sun bace hikimar Allah sai ya bar wannan haka al-imam hafiz yahya ibn manda shi ma yayi magana a kansa yake kana abul qasim da al-i'tiqad malamai sun bada shaidar malamin ne yana da kyakkyawar akida jamilar tariqa qalilal kala yana da kyawun hali sannan bai cika magana ba laisa fi waqtihi mithluhu ibn ya yace a zamanin sa babu kamar shi ya ba da labarin ɗaya daga cikin abubuwan mamaki da suka auku da shi wannan malami wanda ke nuna karama kan malamai sun yi magana akan karamomi da Allah ya bashi daga cikin waɗannan karamomi akwai labarin da Abu Ja'far Muhammad bin Hassan ibn Abi Ismail al-Hafiz shi wannan malami yana da kani to yaron kanin nasa ya bada labarin lokacin da ya rasu حدثني أحمد wanda ya wanke يوانك sunansa Ahmad al الأسواري annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sikatu amintaccen mutum ne ba a san shi da ƙarya ba Ya bada labarinsa a lokacin da yake wanke gawansa annahu arada an yunakiya an sau'ati khirqa bi ajli al-ghasl akwai kyalle da aka rufe shi da shi musamman mara aka rufe maka daga cibiya zuwa gwiwa to yana so ya ja wannan kyallen saboda ya masa tsarki ya kama kyallon zai ja wata baza ha ismailu da yari shi malami ya kama kyallon ya dawo da shi yana mace mai wancan gawar suke so ya kau da wannan kyallon saboda ya mai tsarki amma sai malamin ya kama kyallon ya dawo da shi ya ce bai taba ganin haka ba rayuwarsa mutum ne matacce kuma gashi ya aikata wani abu yana fitjan kyalle da hannun wannan ya mai da kogar kwakwar da huyar ta al'auransa saboda haka sai dai ya wanke shi ba tare da ya kaba al'awarsa ba kwanar gasar shi ne mai wanke gawon ke ba da labari ya ce a hayatun ba da mautin shin ana iya rayuwa bayan an mutu aka ce bai ba ce ta wannan karama ce ta mala na tsalu da hanyar yarfira lahu wa yarhamahu Allah ya maka gafara Allah ya maka rahama wa na tsalu da halala wa lil musulmi na tawfiq lima yuhibbu wa yarda mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da ya yarda da shi kuma abin da Allah madaukaki ke so wannan ita ce matsala ta farko yana da kyau kafin ka karanta littafi ka san wa ya rubuta wannan shine labarin malamin da ya rubuta wannan littafi jarin da ya zauna yawan shekarunsa rabuwansa da duniya karɓuwansa a duniya kuma ba koyayye ba ne duk wani littafi da ke magana akan tarihin malamai waɗanda aka yi a duniya in ka duba za ka ga tarihin wannan malami matsali ne na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita mana irin su a cikin al'umma da matsala ta biyu a san sunan littafin da za ka karanta malamin ya faɗi sunan littafin al-hujja fi bayan al-mahajja في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة الحجة في بيان mahajja wato wannan littafi hujja ne akan bayanin almahajja hujja ne akan bayanin almahajja wannan littafin yana dauke da sharhi game da matsaloli da suka shafi tafsiri da bayani game da mazhaba ta ahlus sunna yaya tafarkin ahlus sunna yake amma babban abin da littafin ke karantarwa wato hujja ce ke baka game da abin da ake kira almahajja menene almahajja littafin da ke zama hujja a kansa ya ciro wannan suna daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la takaratu kuma ala al-mahajjati al-bayda lallai na bar ku akan al-mahajja fara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbansa na bar ku wato kafin ya rasu Ta ce na bar ku akan al-mahajja al-bayda fara lailuha na hariha daren ta kamar yini la yazibu anha illa hali babu wanda zai kauce ma al-mahajja din nan sai halakakke babu wanda zai kauce ma al-mahajja da na bar ku kai sai halakakke wanda zai tafi yana ba ka hujjar kana kan al-mahajjan nan wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habba ya bar ku a kanta ko ku ba ka kanta idan ka karanta littafin nan to kana samu hujja sai zama mizani ne gare ka yadda zaka gane shin kana kai farki na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa malamai suna cewa kamar misali a lisanul arab a musallar da bishafin 223 abin da ake nufi da al-mahajja akwai kalmomi guda uku aljadatu aljahatu almahajjat waɗannan kalmomin guda uku gaba ɗayansu kulluhu da ke kulluhu wata kukware tsakiyar hanya ita ce ake yi da almahajja tsakiyar hanya ba gefe ba haka yi zun lafira cikin sanata nihayar cikin da hadith wal asar yana a cikin ina su shafi na 66 yake kasa karrara fi zikrul mahajja an samu kalma ta almahajja ta zo wurare da yawa cikin hadisai wa hiya kuma ma'anarta jaddatu tawil ma'anar almahajja tsakiyar hanya haka ibn faris shi ma a cikin maqayisul lugha yana mujallad bi shafi na 30 almahajja hiya jaddatu tawil haka littafin hashiyatu al-imam tusuki mujallad na farko shafi 189 idan aka ce almahajja ko almuhajja jazatu tsari menene ake ne da jazatu tsari wasaquha tsakiyar hanya shine ake nufi da almahajja haka na cikin bukari siha da imam abu qadir ar-razi a mujallar na farko shafi na 67 don haka sai ka fasara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da qad taraktukum ala almahajja mai annabi yake nufi na barku akan wasatit tsari ya gaya masa babbe na barko akan tsakiyar hanya tsakiyar hanya ba gefe ba bare jagora yana dan kaucewa sai ka fada halaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gefen hanya ya bar sahabbai ba a tsakiyar hanya ya bar sahabbansa Allah ya kara musu yarda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, cikin tsayawa ita wannan hanyar bai ba a farashi hanyar farashi lailu ha kana hariha dare da yini a kan hanyar dutse ne saboda haka ko da ba a barka a tsakiyar hanya ba ba za ka halaka ba ko da a gefen hanya aka barka da hanyar babu dare a kanta nufkan sallallahu alaihi wa zuwa yake hanyar fara ce kal kuma dare da yini duk ɗaya ne saboda haskenta kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafiya bai bar sahabbai a gefen hanyar ba sai bar su a tsakiyarta ta cewa hanyar ba ta dubu Ba haka sai manzon Allah yake a ƙarshe la yazigu anha illa halik babu wanda zai kauce ma wannan hanyar sai da halakakke ba shi da uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk abin da zai iya sa ka rabu da wannan tafarki Allah ya kawar da shi duk wata shubuha za ka iya hana mutum ya ji addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da shi haka idan aka ce littafin nan al-hujja fil mahajja fi bayan al-mahajja ana nufin hujja littafin nan ya tattara hujjoji da suke bayani game da tsakiyar hanya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulmai a ciki wannan yana nuna maka muhimmancin littafi saboda zai zai samar maka da hujjoji waɗanda suke tabbatar daga ainihin kafarkin da manzon Allah ya bar mutane a kai sai dai ɗan mutum son zuciya zai sa ya bar wannan tafarki shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna haliku to wannan hadisin ya zo daga sahabbai biyu akwai Abu Darda'i abu da daji ya ba da labari ya yake karaja alaina rasulullah wa nahnu nazkuru al-baqara wa natakhawwafu wata rana nan sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu wato ya fito daga cikin gida ke amma kuma sa yana cikin masallaci yana shigowa masallaci sai ya tarar da mu sahabbai muna hira muna tattaunawa game da illolin talauci da haɗarinsa saboda talauci yana iya sa mutum wato eh, ya kai da aiki abin da zai iya kai shi da azaba muna ta magana kan kai talauci yana da illa mai yawa wanda ka kawo muna tsoron talauci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya samu muna yi sai ya ce mana al-faqr taqabun talauci ki tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa habbai wanda fi nafsi yake ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la tusabbanna alaikum dunya sabba nan gaba kaɗan za a zubo muku duniya ya zubowa za a zubo muku duniya kamar da ake zubo da ruwan sama wato ni'imar duniya za a zubo muku dukiya kamar yadda ake zubar da ruwan sama hatta lafiyar a ta kai ga mutum da zai iya ma ɗaukar ta ba mazan Allah ke gaya masa hafi kamar ruwan sama idan yayi yawa haka bukatar ma ta kaɗai bo ruwa a waje ne ka kara kawai haka da bukatar sai ka tafi nema shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma haka ya faru wannan hadisin yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kai ga sahabbai wanda suke zama madina ba sai sun je ko na su gabas da yamma kudu da arewa zuwa ake ta ganima ana raba ma mutane Tukiya ta shigo madina annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka kar ma ku tsoron talauci haka la yaziga qalbu ahadikum babu abin da zai kawar da zuciyar ɗayanku iza ga kan illahi idan ma za a sama abin da zai sa zuciyar wani ya kauce a kauce to ba ta wuce dalilin zuciya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake waymullah kuma ina muku rantsuwa da Allah laqad karatukum ala mithlil bayda ni dai kan na bar ku kan hanya wato su take kamar um, hasken alkari lailuha wa naharuha sawawa dare a kan hanyar da yini a kan hanyar dutse bayan abu darda ya faɗa sai ya ce sadaka wallahi rasulullah manzon Allah wallahi ya faɗi gaskiya rakana wallahi ala misal zaiba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mu kai. babu shubha babu babu wata rikitarwa lailuha wa naharuha sawa dare da yini akan tafarkin musulunci sai ne wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamu da wata matsala akan addinin musulunci imam al-bazar kitabin al na hadithin 64 وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله بهذا اللفظ إلا من هذا ko هذا da وإسناده حسن حديث أبو الدرداء إسناد الجنائز هنا سلسلة صحيحة حديث الذي كرى لثلاثين بطي حديث الذي شدة لثمانين تقص كما أن حديث محمد بن أبو الدرداء الإمام أحمد ويتو الإمام الترمذي أكن الإمام ابن ماجه الإمام ابن ماجه يرويته حديثي بيولا بكا wancan hadisi na abu darda da kuma wannan yana babu tsada'i sunatul khulafa'ir rashidin riwayar al-irbab bin sariya kaga an samu sahabbai biyu shi kuma al-irbab bin sariya yace wa'adana rasulullahi ba? wata rana annabi sallallahu alaihi ya yi mana wa'azi wannan wa'azi garafat min hal idanun sun zuka da wallahi a dalilin wa'azin yana da tasiri ya taba zukatan mutane suna ta zuba da wallahi wa wajilar min halƙulu kuma zukata sun kaɗu a dalilin wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin wa'azin kullum sai muka ce ya rasulallah inna hajji na mawuyi ba su muwace sannan wa'azi da kai mana wa'azi ne irin nan mai ban kwana kamar alamar za ka bar duniya idan mutum ya ga alamar zai rasu ya kan yi wasiya wa'azin nan ba ka mana irin sa sannan wa'azi ya taba mu sosai da irin wa'azin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma dai wa'azin ya taɓa zukatan su kware. saboda ka suka ce suna tsoron kada fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ban kwana da su ne amma ka haduhu ilaina shin wani wasiya za ka yi mana wata wasiya za ka yi mana wata za mu rike قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي شكرتكم على البيضاء ina daga na barku akan hanya ko da babu wasiya wannan hanyar haskenta ya isa tabbata akan shirin Allah saboda haka babu ma bukatar wata wasiya tsari da sahabbai Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bar sahabbai kan hanya farakan lailuha kana hariha lailuha kana hariha maimakon lailuha wa naharuha fawawu jare akan hanyar yini akan hanyar sai la yazigu anha ba'di illa halik babu wanda zai kauce ma wannan hanya a bayan na ta shi sai halakace to sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk haka ya musu wasiya tunda wasiya abu ne mai kyau yace musu wa man yasminku wanda Allah ya ba shi tsawon rai a cikin uku sahabbai faka yara istilafan kasira zai ga sabani mai yawa wannan sabani babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya bar su akan wannan hanya kan, don haka babu wani sabani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan na tafi wanda Allah ya bashi tsawon rai zai ga sabani mai yawa a tsakanin musulmi fa da zan muku wasiya a kai wa alaikum bima araftum bi sunnati ku yi riko da sunna ta ɗin nan da kuka riga kuka santa sunan nan kawa da kuka riga kuka sani ku yi riko da ita wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin na biyu ku yi riko da sunnar halifofi waɗanda za su zo a bayana shugabanni da za su zo a bayana shiryayyu masu shiryarwa don ka'ida biyu ne kana yiwa ka zama mai shiryarwa amma kai ba shiryayye ba ne kana yiwa a zaman to shiryayye amma ba ka iya shirya da wani wannan shi ya ba da falalan alkhulafa rashidi Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wasiya ta ta uku wa alaikum bi ta'a fa zamma tujiyayya kaga riko ne in za a rike wani wani tafarki za a riko da tafarki ne guda biyu tafarkin manzon Allah tafarkin khulafa ar-rashid amma biyayya fa za a yi ta da shugabanni alaikum bi ta'a ku zan masu biyayya ku yi riko da biyayya da shugaba wa in abdan habashiyan ko da bawa ne zai zama shugaba a kanku bawan nan kuma ma daga habasha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da bawa daga habasha saboda a zamanin tun a zamanin jahiliya bayan maka a su daga habasha haka yasa ta ga su bilal suna suna makka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna bauta mutanen habasha bakaken fata ko da ka an riga an san su inda duk aka ga bakar fata mutumin habasha an sani ko je bawa ne ko intaccen bawa ko kuwa wato zuriyar wani bawa saboda haka an riga an san mutane ne waɗanda asalinsu bauta ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da su yace ko da bawa mutumin habasha zai zama shugaba a kanku to ku yi masa biyayya abuwa alaiha bin nawaji ku yi riko da waɗannan abubuwa da na kira muku da haƙora fa innamal mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda shi mu'mini kal jamalil ajib kamar raƙumi ne mai sauƙin kai raƙumi yana da sauƙin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misalin mu'mini da raƙumi ta wajen sauƙin kai haisu man haisu kida in kada annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk da aka gashi ke ne to haka mu bi ne idan shugaba yayi da baka ji shi in yayi haku ka ji shi maskar sai umarni da sabon Allah ba wannan shine abin da manzo ya faɗa sala sama wala ta'a amma biyayya ana yi shugaba matukar umarnin sa ta saba ma wato ka'idar musulunci ba wannan hadisin na al-yarbabu bi musariya shi ma ya inganta yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 43 kaga wadannan hadisi kashi uku sun tabbatar da abu da ake nufi da mahajja shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tafarkin da manzon Allah ya bar sahabbai a kai shine almahajja al-imam al-munawi cikin aid al-qadir sharh al-jami' al-qadir yana fassara kalmar kasaratu kuma al-bayda yana mujallar shafin da ke da bakwai رواية wata riwaya قد تركتكم على المحجة البيضاء يا جاءوا رواية تشب وهي جادة الطريق الإمام المناوي يتذكر حنيا أكلها المحجة حنيا روا حنيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا هالك ومن يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai wanda ya tsawon rai a cikin ku zai ga sabani mai yawa imam al-munawi yace to wannan magana ta annabi fihi min mu'jizati yana daga mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da mu'jiza abubuwan mamaki al-ikhbar bima sayakunu ba'dahu min kathrat al-ikhtilaf wa ghalabat al-munkar manzo Allah ya ba mu sahabbai labari abinda zai auku bayan ya tafi za a samu tsakani mai yawa tsakanin musulmi sannan abubuwan ki za su rinjaya abubuwan da ba a so za su rinjaya wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam almunkara sun kusan bacewa babu amma nan gaba za su faru وقد كان عالما ذاك الشيء da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai faru nan gaba tun tuni Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi jumlatan wa tafsila in ji alimamin munawi Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin zai faru a dunkule kuma bayan a dunkulen a rarrabe saboda haka manzo Allah ya san bayani taki taki na abin da zai faru tun daga zamanin sa hatta shi kiyama lima sahha annahu kushifa lahu saboda hadisi ya inganta cewa Allah ya yaye masa ilimi na gaidin sanin abinda zai faru zuwa ƙarshen zamani أما يقول إلى أن يدخلها الجنة الجنة والنار النار منازل يعني منازله حرزوا بما تاشن كاما با حرزوا لوكا سند مكان يزاف شداء الجنة لوكا سند إن شاء الله كريم الله يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يظهره لأحد بل كان ينذر منه إهمالا من ذا أنت بيضا ونذر صحابي باصل أباري شكي ذكي amma yakan gaya musu a dunkule saboda haka sau da yawa mutum zai taho da abu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ce masa ba ta dan yi hakuri zai saboda Allah ya nuna mara rayuwar mutumin daga wannan lokacin zuwa mutuwar shi manzo Allah ba zai gaya mar kai tsaye ga abin da zai faru ba saboda tawadi'u ga Allah saboda asali ne ilimin gaibi shine Allah saboda haka manzo Allah sai ce la'alla aka da yanke hukunci na riga na sani amma ta yi ka za ya fi alheri gare ka da za ka yi haƙuri idan mazan Allah ya baka zaɓi ko ya san abin da zai faru gaban ka zaɓin nan ke maka ne mafi alheri gare ka amma Allah zai gaya masa babban shakki shakki da al'amuran da za su auku sai kan faɗa musu a dunkule kamar yadda ya faɗa musu a cikin wannan hadisi ya gaya musu cewa wanda ya yi tsawon rai kaga wannan wani ilimi ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu ishara da cewa abin da zai faru a zamanin su kansu sahabbai da sai zuwa ƙarshe sai zuwa ƙarshen zamanin sahabbai za a samu sabani su fara bayyana kuma wannan sabani yana nuna cewar ba sabani ne na faɗa tsakanin musulmi da musulmi ba ba wannan bane domin wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ba a raba ba a raba mutane da ita idan aka ce sabani akan addini wannan ya yasa sai a ƙarshen zamanin sahabbai aka fara samun sabani akan aqida saboda wannan magana da annabi yayi wa man ya'ish minkum wanda yayi tsawon rai fa yara ikhtilafan kathira wanda bai tsawon rai ba zai gari ba kamar annabi ya ga musu ba yanzu bane ba an jima bane sai a ƙarshen zamanin ku sahabbai za a fara samun sabani akan addini shi yasa ya ba su magani idan aka fara samun rikici a kan addini to ga magani ya gaya musu abubuwa yadda fa alaikum bima arafsu ku yi riko da abin da kuka riga kuka sani min sunnati ko da wata sabuwar fahimta ta shigo duniya daga baya to kar su yi aiki da wannan sabuwar fahimta ku dai ku yi riko da abin da kuka sani na sunnata, ya gaya ba su magani wa sunnatul khulafa'ir rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san Kofi, wanda za su shugabanci a bayansa ya ce ku yi riko da tafarkinsu yani kilzamu tamassuka ma arafun bi sunnati ma'ana tariqati wa sirati al-qadima na sallar rayuwa na sai wanda ko riga kun sani ma asaltuhu lakum min al dokoki da na tsara muku ita ce qadiyya wal amaliyya abin da shafi na aƙida da abin da shafi aiki na jiki alwajiba wal manduba to ku yi riko ne abin da sallallahu alaihi wasallam ya fara yace ku yi riko da sunnata. ta har ku kuma tunanin sunnoni irin na alwala sunnata sallah ba fadilla ba al-imam al-munawi yace istilahul hadithun wannan eh, wato kirkira sa aka yi daga baya nawa ne sunnonin alwala nawa ne farillan alwala nawa ne wajiban wanka da sauransu wanda zamanin manzo Allah babu su babu wani wanda kan musahabi alwala musahabi sallah la sunna sunna ce inda ake nufi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin haqiqatuhu hanyar rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yadi wasiratu kare rayuwar manzon Allah shi ake nufi da sunna dan kalma ta sunna daga baya ta samu ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu ita ce istila na malaman fikihu istilahi na malaman shi ne a ce suna abin da kai farilla ba ba kuma fiya ba shi saboda ba a samun a cikin istilahi na sha'anin kalmomi Allah ana so a bambanta maka me ya zama dole a ibadarka me ya in ka yi shi ibada ka baka baki malamai suka yi wannan hikima saboda sauwake ma fahimta akan addini amma ba wai yana nuna cewar abin da suka aikata bishiya ba ne ilimi ne ilimi kuma bishiya ba ta shigarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yi da khulafa ur rashidi al-mahdiyyin su waye al-khulafa ur rashidi akan ce al-khulafa al-arba'a wal hasan bin ali radiyallahu anhu سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا الحسن بن علي هذا الرسول الخلفاء الراشدون halifofi shiryayyu wannan ita ce fahimta mafi yin inganci kamar yadda imamu eh, mulawi ya Ba an faɗa فإن ما عرف عن هؤلاء أو بعضهم أولى بالاتباع من بقية الصحابي idan aka ce ga wani abu da wani sahabi ya yi sai aka ce maka to kuma ga wani abu da rajula abubakar ya yi ba abin da manzon Allah yake gaya maka ko da cikin sahabbai ne ba abin da sai na abubakar ya yi nan shi za ka ɗauka abbo alaihatin nawajib annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku riƙe waɗannan wasiyoyi da na muku ku riƙe su da baki ni in san shi da cin nawajib domin idan aka ce haƙora nawaje ba wani nau'in haƙori ne kaje yake kiransa wasu nau'ukan haƙora ake kiransa annawajib ba ya shafi dukkan haƙoran bakin musu al-abras wa qawahiq wal aliyah da turmi da fika da haƙoran gaba dukkan su haƙora na bakin mutane mutum ake kira annawati haka sa malaman su yi fassara kalmar da cewa ku yi riko da baki ku kama da bakunan ku ku yi da wannan abin da na faɗa muku wa alaikum bi ta'a sannan sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi zama masu biyayya yani azimuha wa in kana al-amir alaikum min jihati al-imam abdan habashiyan fasma'u lahu wa ati'u ko da bawa ne zai zama shugaba akan ku zama masu biyayya ku zama masu ɗaukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali da rayuwar mumini rayuwar mumini ya kamanta shi da rayuwar raƙumi fa innamal mu'min kal jamal shi mumini kamar raƙumi wannan ya isa ka gane matsayin biyayya da shugaba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ai al wa huwa allazi dhukira anhu ga yara kuma yake zamantowa mai saukin kai wato shine wanda aka huda ka aka sa maka igiya dan yanka ne a da ka'idi shi mutum ya ja shi dole ne baya tangarda haisu man ida in fada annabi yace duk inda aka ja rakumin zai bi to haka misalin mumini yake ta wajen biyayya ga shugabansa matukar wannan biyayya ba ta shafi sabon Allah ba matsala nan ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi riko da sunnata da sunnal sunnata al-khulafa ar-rashidin shin sunnoni guda biyu kenan la Ta farkin al-khulafa ar-rashidun laysat sunna mustaqilla farkin khulafa ar-rashidun ba sunna ce da zaman kanta ba سنة مدين سنة رمضان الله ابن حجر يعني كان في أسان وأنان تفكر مكاري أنا مجلد لكم مشاهد الشافي قريب جدا أربعين أخوة ابن عبد البر ابن عبد البر بقوم ماذا من حديث ذلك فأكتنجيز يعني تذكار لا تفهج هذا وأنا حديث يلا سؤالي عدم القول في الرأي ba ka da ikon aiki da ra'ayinsa, hatta khulafa'ur rashidun ba ku aiki da ra'ayinsu ko da kaji an ci ku riko da sunnata ku riko da sunnar halifofi sai ba da misali da labarin ibn shahab ya bayar game da sayyidina umar bin khattab lokacin da sayyidina umar shi halifa kace sayyidina umar khataba wata rana sayyidina umar ya yi ba فقال فيك يا أيها الناس يا قوم متعني إن الرأي إنما كان للرسول الله مصيبة رأي yana zama daidai ne kawai idan yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah ya faɗa kai tsaye dole mu bi li'anna Allah azza wa jalla yurid saboda kafin manzon Allah ya wani abu Allah yana nuna masa wa inna ma huwa minna az-zannu wa takallum amma mu fa sai na umar mu abinda muka faɗa na ra'ayi to zato muka yi da kuma ƙoƙarin dacewa da sunnar manzon Allah shi sai na umar wa hada yumkin tamassuk bihi ya kudu kada yadda a nan idan aka ce ku yi riko da sunnar kulafa'ur rashidun to sunnar kulafa'ur rashidun tana zama ana riko da ita ne idan babu bayani game da sunnar manzon Allah idan sunna su ta dace da abin da manzon Allah ya faɗa su ne mafi kusa da riko da maganar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam lakin la yaqa'u fina ma yas'u fihi khata'un afla wa hadha fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wanda zai faɗi magana ba a samun kuskure da shi ne annabi kawai fa amma man ba'dahu wanda ya biyo bayan annabi fa ana samun kuskure cikin maganarsa saboda ka ana auna maganarsa da maganar manzon Allah da kuma ayar qurani wato yau shi ake riko da sunnar khulafa'ur rashid idan babu bayani kai tsaye ta sunnar manzon Allah kaga shi sunnar su ba tana zaman kanta bane inda sunnar khulafa'ur rashid tana zaman kanta to ko da kaga sunnar manzon Allah tana da zabi sai ka dauki nashi ko nasu amma abin da annabi yake nufi idan babu bayanin sunna ka sai ku dubi kuma sunnar khulafa'ur rashid shi yasa sai na Umar yake mu ba kamar manzon Allah ba ne mu idan mun faɗi magana ra'ayi ne ƙoƙari ne mu dace da fahimtar da ta yi daidai da ka'anar sallallahu alaihi wasallam muna iya dacewa muna iya kuskure saboda haka idan aka samu khalifa ya faɗi magana maganar a rashin sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa hukunci a kanka ba za a ɗauki maganar kula fawon rashidin ba ya aje tasu a ɗauki ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin muhawar da aka samu game da matsala ta saki uku a kalma ɗaya wanda dalilin haka ya sa malamai da dama suke ajiye fasawar sai na umar bin khattab saboda samun hukunci kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda waɗannan sun ci kowa sanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ci kowa tsoron Allah don haka ya sa annabi ya mana ishara da bin saboda annabi ya sani masu tsoron Allah ne ba za su yi ƙarya da gangan ba za su saba ma sunna sa da gangan ba amma idan aka ce kai su ya so maganar kulafa urashidun tana gaba da maganar kowane sahabi فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت فكان طلب يتخيرون من المحدثات. حتى bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu abubuwa da dama waɗanda suka auku waɗanda babu su a zamanin manzon Allah a nan sai mutane suka zan wato sun kasu kashi uku ibn hajar yana ba da labari a baya da tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da dama waɗanda sun shigo ma addini an kasa gano fahimtar su da sai zamanto mutane sun kasu kashi uku ibn hajar yake bayan zamanin kulafawar rashidu sai ya zama to mutane sun kasu kashi uku dangane da wannan hadisin na farko ta masaka bil amri wa amilu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kashi na farko ya zama suna aiki da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kai riko da sunna ta kuma ku yi riko da sunnar khulafa ar-rashid falam yakhruju fi fatawihin an zalik sai a kake idan wani abu ya auku sai a dubi sunnar manzo Allah sai a dauka dan babu bayani a sunnar manzo Allah sai a nemi sunnar "kula ar-rashidun sai a dauka dan babu a sunnar "kula ar-rashidun fa la naqba inda fihi amsa ko an jawab ba su cewa ko ne yake shuru ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar riko da sunna guda biyu kawai a wannan hadisi saboda haka idan dai babu bayani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye babu ka tashi kula fa'ur rashidun su suka mai bakin su mutane kashi da biyu fa malamai kashi da biyu kasu malam yaga alama waka sun yi riko da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin riko da sunnar manzon Allah da sunna ta halifofinsa ko amma suna suna kiyasi idan babu abu akan babu wani hukunci kai tsaye daga sunnar manzon Allah babu wani hukunci kai tsaye daga bayanin khulafa'ur rashidun to za su yi kokari su yi kiyasi da maganar khulafa'ur rashid sai waɗancan na farko suka ce ai wuce iyaka don abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sai shiru to da ka in dai babu wani hukunci ta fashin sunnar manzon Allah ko sunnar khulafa'ur rashidun to da da cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gane ni kane ba daidai bane kai wani kiyasi a kai shi kashi na uku malamai tawafa fa kaddama al-athara ma dama mawjudan fa idza fuqida suna aiki da eh, sunnar manzon Allah Kula, kulafa'ur Rashidu, sannan idan babu siyasi za su gabatar da shi a akan na hukuncin Kula, kulafa'ur Rashidu idan babu wannan suka yi siyasi kai tsaye duk abin da suka ga ya dace kuma shi ne ibn hajar yake cewa wannan shi ne mafi dacewa kuma shi ne abin da aka sanin malaman suna suka a kai wato yana daga ainihin ladabi na fatawa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka ba da amsa farko zaka nemo sunnar annabi akan wannan matsala idan babu fa sai sunna ta kulafa ar-rashid idan babu fa kai kiyasi da bayani na waɗanda suka zo a bayan haka saboda akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zamun zamunna uku nan karni guda uku din nan an fara da karnin farko a zo karni na biyu a zo karni na uku babu suka yi ka da naka fahimta amma mutum ya tsallaka waɗannan matakai ɗin amma yana saba wa wannan hadisi to hadisin da muke magana a kansa yana da muhimmanci kwarai wanda a dalilin sai sa malamin da ya rubuta littafin hujja da ilmi ma'ajiya. wato cewar annabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala al-bayda hari, ka na la yazigu anha illa hadi wannan hadisin yana da muhimmanci kwarai da gaske haka yasa malamai suke sanya yashi a farkon littafansu galibi malaman tauhidi za ka ga suna saka wannan hadisin a farkon littafansu saboda muhimmancin sa kuma malamai sun yi magana da dama a kai misali ibn taymiya ya magana a kai cikin majmu'u fatawa yana mujallal na goma sha ɗaya shafin dubu shida da goma sha takwas faman talaba bi ibadati riya wa sum'a alam yuhaqqiq shahadata an la ilaha illallah kalmar shahada في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله wanda shi musulunci gareka, ka to kowace kalma tana da sharaɗinta abin da zai raba da na farko shahadatu an la ilaha illallah shine a samu cikin ayyukanka ka aikata abu amma ba nufin ka ne ka dace da yardan Allah ba ka yi ne saboda tun mutumin da shahadatu an la ilaha illallah ba ta inganta gare shi ba ba ta tabbata a gurinsa ba Allah ka kashe amma خرج عما امره به الرسول من wanda ya bar tafarkin nan da manzon Allah ya bar sahabbai a kai walam walam ya furuj an shari'ati rasulillah yace wanda ya bar tafarkin da manzon Allah ya bari wata ta'abbada bil annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktukum ala al-khida na bar ku akan hanya faratan sai ka fita daga wannan hanya sai yi riko bid'a menene bid'a sabon abin da ya shigo wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma fa alam yuhaqqiq shahadata anna muhammadar rasulullah shi kuma bai tabbatar da muhammadu manzon Allah ne ba kaga abubuwa guda biyu nan dole ne musulmi ya hatara a kansu riya tana raba tana raba ka da shahadatu an la ilaha illallah tana raba ka da shahadatu anna muhammadar rasulullah wa inna ma yuhaqqiquha bainal aqlayn abinda yake tabbatar maka da asali guda biyu sunna shine man lam ya'bud illallah haka bautan kowa sai Allah to ka tabbatar da shahadatu an la ilaha sannan ka yi ƙoƙari ka tsaya akan tafarkin da manzon Allah ya sani saboda abin tsoro da annabi ya faɗa ƙarshe na cewa la yazigu an ha'in ma halikun babu wanda zai tafarkin da na bar muku fashi halakaki kaga akwai haɗari barin tafarkin manzo Allah halaka to sai zama kai kokarin tsayawa akan wannan tafarki na Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ballaga ha Allah saboda shi ya faɗa تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نبي ya ce ma tarattu li shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa qad haddathtukum bihi an kyale wani abin da zai kai ku kusa da aljanna ba ba ce sai da ba ku labarin sa wa ma min shay'in yub'idukum 'anil nar ban kyale wani abu da zai nisantar ku daga wuta ba illa wa qad haddathtukum bihi ba ce na ba ku labarin sa Abdullah ibn Mas'ud yace khaffala na Rasulullahi khaffan wa karana mazo Allah ya mana zane guda wa haƙa kutuban an yamini wa shimali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wasu kuma zanuka din daban-daban cikon wannan ka sanar da hagu sannan sai ya ce hadha sabilullah kun ga wanda na zana na farko shine tafarkin Allah wa hadhihi subul wadannan ku da na zana gefansa ta dama da hagu hanyoyin nan ala kulli sabilin min ha shaytan kowace hanya akwai shekari a kanta ya zo idan yana kira zuwa ga wannan hanya النبي صلى الله عليه وسلم يكرر آية تدريب عن سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات وتعبادة تجدي ونعبد ذاك نكامر حرم wata magana da za ka yi duk abin da za ka yi alkharija an sabilillah in dai har abin da ka aikata ya rabu da tafarkin Allah to babu shakka tafarkin shaitan ne alladhi amarna Allah an naqalahu bi ayatihi wanda Allah yake ce mu rika roƙonka idan muna karanta Fatiha in shi na siratan mustaqim wa huwa ma dalla alaihi sunna yani hiya subudu shaytan walau kana da ahli min makana. qawarik ma kana don haka ibn taymiya yake kaga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala al-mahajjati al-bayda na barku akan tsakiyar tafarki tsakiyar tafarki fari kal lairu haka na hari ha dare kamar ne la yazigu an ha illa halikum babu wanda zai far wannan tafarkin kwace sai to ajin da za a yi kenan idan malami ya ce ma yi kaza wannan abin babu shi a tafarkin manzon Allah shakafan da suna abin da annabi bala ba ya fi ku an haɗin da hali ba fa wanda zai rabu da tafarkin manzon Allah ba shi halakake sai ce kuma ko da malamin minan kawari ima kana yana da karama a zahiri ko da malamin yana da karama yana wasu abubuwa na mamaki kar wannan abubuwan mamakin da malamin yake aikatawa ya rufe ka tun daga abin da manzon Allah ya faɗa sai ce kuma abin mamaki na karama ai bai kai abin mamaki na karaman dusal ba yaje bin taymiya dusal yana da karama yana da abin mamaki misali in kana daukan abin da zai faru da alhawari idan ya faru da kafiri ba a ce mai karama tun da ba daraja ba ce gare shi الدجال الذي يقول في السماء a zamanin da dujar zai fito yakan ce ma sama amfiri sama ki zubar da ruwa fatumfir nan take za a yi ruwan sama walal arzi amdiki zai ce ma kasa ki fitar da shuka fa nan take za ta fitar da dukkan tsiro da yake bukata walal idan an zo wuce ganuwa tsohon gari الدجال تكي أظهري كنوزك wannan kubayin fitar mana da dukiyar da ke da lashi da ke fato kwarin juma'ahu kunuzun zahabi wa za ka riga ganin zinari da azurfa yana fitowa da gaske a zamanin asibiya akwai abin da ke akwai abin mamaki wanda ke wanda asibiya zai yi sai sai duk da haka wa kuwa ma'a kafirun billah makiyin Allah ne kuma kafiri ne ta Allah ko haka dan malami ya aikata abin mamaki da ke nuna kamar yana da karama kare ruce ka ba wannan bane hujja a addinin Allah ba wai duk kana zaune ka nuna abin mamaki ga mutane shine hujja ba inda a ce nuna abin mamaki hujja ne da addajjal ya tantanta a babban abin da za ka lura da shi shine kiran da malami yake yi yana raba ka da tsakiyar tabarki nan da manzon Allah ya faɗa ko a matukar kabar wannan tabarki na annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce to ba mai bani tafarkin nan illa halik ta ce halaka Allah ka kare ibn qayyim jawziya shi ma yayi magana akai game da wannan hadisi مقدمة للكتاب مختصر الصوائف المرسلة yana mukaddima farkon littafin ya rubuta kamar al-imam shafi'i shi ma yayi magana akan hadisin malamai da yawa yace wa min al-muhal an yakuna qad allamahum adab al-ghaibi qablahu wa ba'dahu wa ma'a yana da wahala da abu ne mai yiwuwa ba a ci annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya karantar da sahabbai yanda za su yi bahaya yanda za su shiga makewayi yanda mutane za su shiga makewayi kafin ka shiga makewayin annabi ya karantar da kai bayan ka shiga makewayin annabi ya faɗa ma ya karantar da kai ilimi lokacin da kake biyan bukatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai wa adabal waqi hatta yadda za ka tara da iyalinka wa ta'ami wa sharab Yadda za ka ci abinci yadda za ka sha abin sha duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ويترك أن يعلمكم ما يقولون بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم amma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai karantar da sahabbai abin da za su kudurta na akida ba bai karantar da su abin da za su fada da harshe da ibada ba wanda sanin Allah shine makura shine makuran ilimi wal saboda kisa ga Allah shi ne bukatar da ta fi wato zama cikakkiyar bukata da ɗan adam zaman to ka isa ga Allah ta baraka wa ta'ala isowa ga Allah wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu aqrabul wasail bautan Allah wanda shi ne mafi sauki mafi kusanci na hanyoyin da suke iya kai ka kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah kafin ya rasu ya faɗi wannan magana taraktukum alal mahajjatil bayda na barku akan tsakiyar hanya faragal lailu haka na hariha dare akan hanyar kamar yini la yazibu anha illa halikun babu wanda zai kauce ba wannan hanya ake halakaki yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ba'atha Allahu min nabiyyin babu annabin da Allah ya taba turowa illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum ya zama dole ga wannan annabi ya nuna wa al'ummarsa alkhairin da Allah ya sanar da shi Kuma ka duk alherin da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa duk wani sharri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa sahabbai a kai Abu Zarri yana cewa da kasbufiya Rasulullah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما babu wani tsuntsu da zai gilma a sama ya wuce face an ya karanta da wani ilimi akan wannan tsuntsu ko wani ilimi wanda zai amfani da habbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da habbai sai na umar ya ce kama fina rasulullah akwai wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya miƙe ya kama hutuba fa zakara ba da alkhalqi ya dauko daga farkon halitta da ba mu masahabbai labari a kai ya karantar da su hatta da kala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum sayyidina umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da sahabbai yana ba su labari har ce zuwa ƙarshen duniya har zuwa tsayuwar hisabi har zuwa wato shigan yan aljanna gidajen aljanna da kuma yan wutar su makomarsu hafiza zalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu kuma umar ya ce wanda ya rike ya rike wanda ya manta ya manta amma ta wani annabi ya faɗa kuma yana cikin sayyid bukari shine ibnu qayyim yace duka irin wanda karantarwa da annabi ya masa habbai akwai fa yatawahhamu man lillahi wa rasulihi fi qalbihi wa qaru ya za a yi a samu wanda a zuciyarsa akwai nutsuwa ga Allah da manzonsa wanda zai iya cewa an yi aka da anna rasulullahi kad amsaka an bayani hadha al-amr al-azim wai akwai ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye masa habbai game da aqida abu abin da sahabbai suke bukata su sani na addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su sai ce ma'azallah Allah ya timmu al-iman illa bi an ya'taki da anna rasulullah qad bayyana zalika atamman bayan dole ne ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da duk abin da musulmi ke bukata na aqida zai taimaka ma ka fahimci addininka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ke wa awdafahu ayatul iba wa lam yad'u ba'dahu liqa'il al-maqala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kale ma wani kafa da zai iya bada wato ra'ayinsa ga addini ba wala li muta'awwilin ta'wila haka ma ya faɗa cikin ilamul muwaqqi'in yana mujallad 163 yana cewa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ita? muta'alliqatun nizam halin ta a haƙe an riga an gama muta'ajilatul aqfa mubarra'atun min kulli naqs babu wata nakasa a tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutahharatun min kulli danatin musallamatun la shay'a fiha babu dauda a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin addini da manzon Allah ya zo da shi wal hikima. an tsara shi ne an kafa shi ne akan adalci da hikima wal maslahata war rahma akan maslaha da rahama. ibnu qayyim al-jawziya yace tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata magana a cikin addinin musulunci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hukunci to ba a samun hankali na ɗan adam wanda zai ce ina ma da dai sabanin haka ne aka hukunta saboda tsarin adalci da Allah ta wa ta'ala yayi misali da aka ce haramun ne a yi zina to tunanin dan adam haka ba zai ce ina ma a cikin halatta zina ba saboda kai ka sani cewa zinan ya kamata a haramta ta idan musulunci ya ce a daina shan giya ko wani abu da ke bugarwa to hankali yana nuna maka i a cikin shari'a ta tsara ya dace wato babu wani hukunci da Allah zai yi a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin sunnarsa wanda amsalin dan adam zai komo yana cewa ina ma a ce ba wannan bane saboda ya sa amma tsari na rayuwa ko da ya ce ba babu wanda zai faɗi wannan sai mutumin da ya zama to yana da nakasar ya faɗa a farkon littafin ilamul muwaqqi'in kamar yadda ya faɗa a farkon littafin sa muktasar sawa'iq mursal sai ce don haka in ka samu mutumin da ke cewa akwai bukatar a shigar da hankali a tsara wani abu saboda addini bai kawo ba ku sai ka masa tambayoyi guda uku wanda ke ganin akwai wata kafa da ya kamata a shigar da tunani a addinin musulunci a tsara saboda zamani ya yi ya kamata a ce musulunci ya tafi ka zamani a yanzu a maka kwaskwari ma sai ka tambaya guda uku in dai musulmi kullum kai mu gauriya sai aina kana da yi wakka nuzuli eh, al'ayatul ma'ida lokacin da Allah ya saukar da aya ta uku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum da islam dinan yau na cika muku addininku na kammala muku addini idan aka ce an kammala addini kuma babu sauran kafa na biyu idan kana ganin akwai wani alkhairi da zai iya shigowa sai Allah ya ce nan ma ya toshe wa atmamtu alaikum ni'mati ni'ima ka waje na daga na cika ashe babu sauran ni'imar da za ka iya shigowa da ita ga addinin musulunci babu an kammala addini an cika ni'ima kuma Allah ya riga ya yarda da addinin da za kaga anan in mutum musulmi ne ko dai ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa addini ya cika shi ko ya yarda addini ya cika to babu kafar da zai kara ko idan kuma yana ganin alkhairi ne wanda zai shigo wa musulunci da shi saboda a samu ci gaba sai Allah madaukake ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati duk da cikin ni'ima Allah madaukake ya riga ya cika kaga abin da zaka kawo ka kara wa musulunci ba ni'ima bane azaba ba ni'ima ba ne aka kara musulunci don Allah ya riga ya cika wannan ni'imar idan ko baka yarda ya cika ba ko baka yarda da ayar alqur'ani ba Allah ka kare yace wa aina kana yawm qawlihi sallallahu alaihi wasallam ranar da manzo Allah ya yace laqad taraktukum ala al-mahajjati al-bayda na bar barku akan tsakiyar hanya al-bayda a farakan lailu haka na hari dare kamar yini idan yanzu ka ce akwai abin da za ka iya kara ma addini to kana nufin abin da manzon Allah ya bar sahabbai a kai ba fara ce kalba akwai wurin da yake da ɗan duhu saboda haka yanzu ka samu hasken da za ka haska wa mutane Allah ya samu gaya saboda hadisi manzon Allah a fili yake baya bukatar wani kawai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yazigu anha illa halikum babu wanda zai kauce mata farkin da ya bar musulmai a shi halakai ya bar su a tsakiyar hanya kuma hanyar farashi ɗan yanzu idan za ka wani abu ka yadda hanyar farashi kuwa ka yadda cewar hanyar cinta dare da yini ɗaya ne ana nuna kamar kana cewa ai akwai gurbin da ya kamata a ce an shigo da wata fitila wanda kwanan sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mutunta wannan wannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-janna wa yubaidukum an an-nar illa a'amantukum ban kyale wani abu da zai kai ku kusa da aljanna ba ban kyale wani abu da zai nisantar da ku daga wuta ba ba ce na karantar da ku yanzu idan ka ce akwai abin da za ka kara wa musulunci kana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage ko ya kara ya rage ko ko ya cika ka nuna ya rage shi sa imamu malik yace duk wanda ya ce bid'a tana da kyau da addini ya ga ingancin a yi musulunci kari to kamar yana cewa mazan Allah ya rage sakon Allah bai tashi ba. Nabi Azar Sallallahu Alaihi ya faɗa ma taraktu li shay'in yuqarribukum min al-janna. Abin da zai kai mutum sun aljanna Annabi ya faɗa. Wa yubaidukum an an-nar illa a'lamtumuhu a'lamtukumuhu na sanar da ku wannan abin. saboda haka ibn qayyim dawiya ya kawo waɗannan hujjoji suke nuna suke nuna cewa babu kafar da wani zai iya shigar da tunaninsa a cikin addini sai dai fahimtar da za ka ɗauko daga ayar alkur'ani daga hadisin manzon Allah daga fahimtar salaf to wanda shi ake kira al-istinba amma kai tsari ma addini wanda babu shi wannan ba ya taɓa samun kafa ba ya taɓa samun karɓuwa a cikin addinin musulunci a sunnar manzon Allah مسألة كأشياء وتعرف في مقدمة كما من كذا لو تلا مش قال لك أيضا هك في أبو سي شاهي هو بسم الله الرحمن الرحيم رب تقبل توبتي يا الله تكرم توبانا مقدمة للإخراج كانت مهمة جدا saboda mukaddima take bayyana manufarsa na rubuta littafi bayan ta ji sunan littafi wanda sunan littafin yana iya samar maka fahimtar dalilin da ya sa rubuta littafi ko abin da littafi yake karantarwa a dunkule sannan kuma nan zai yi bayani illa illa alhamdulillah alladhi abana ma'alim al-haqq godiya ka tabbata ga Allah wanda ya bayyana alamomi na gaskiya alamomi na gaskiya a bayyana suke ya ce fa'au baha wato sai ya fayyace su bayan ya bayyana ya fayyace alamomi na gaskiya da ka alamomin gaskiya babu ba a kai ba a rufe ba wanda shi yake nuna maka bambancin musulunci da addini na kariya domin addinin musulunci addini ne wanda babu shakka a zuciyar bawa kuma duk idan da ka samu shakka a zuciyarka to tabbata jini ka kake riko da shi akwai kuskure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka saboda musulunci gaba ɗaya an gina shi ne daidai da fahimtar zuciya idan musulmi yana ibada baya taba shakkan addininsa amma wallahi ban da musulmi ba ka samu ne wannan sifa duk wani kafiri da ka sani a duniya komai iliminsa shi shakka yake kuma akan shakkan zai mutu baya samun nutsuwa akan addinin sa babu mai samun nutsuwa sai musulmi kuma a musulman wanda ke gamsuwa da aqidar sa shine ahlus sunna shi kadai banda ahlus sunna duk wanda ke riko da wata aqida billahi alazim har ya mutu yana shakka amma ahlus sunna baya shakka don kai sa malamin da ya fara magana da cewa godiya ga Allah wanda ya bayyana alamomi na gaskiya bayan ya bayyana ba a kuma ya fayyace saboda ka ita gaskiya guda ce wa anara manahijad din ya haskaka farkoki na addini ya haskaka farkoki na addini ka bayyana ha ya bayyana su saboda ka farkin addini babu duhu a kansa asiri yake karara ba a buƙatar wani ya zo ya tono wani abu na tafarkin manzon Allah ya ce zai nuna maka shi la a bayyana yake haka da ka dauki littafi ka karanta idan dai a da ta sunna ce cikin ta zauna a zuciyarka wa anzala alqur'ana godiya ga Allah wanda ya saukar da alqur'ani fa farrafa fihi alhujaj ya sarrafa hujjoji a cikin alqur'ani wato yayi bayanin hujjoji daban-daban a cikin alqur'ani wa arsala muhammadan ya aiko alai muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa qafa bihi al-uzra haka sai Allah ya kaɗe duk wani hanzari kuma tunda an aiko manzo shin idan annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya iso duniya an aka fashi da sauran uzuri ba ka da wani uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai dai fa idan ko bai iso ba ya gaba fa ballaga rasul shi kuma manzo din fa ya isar da sakon Allah wa balaga kuma ya tsananta ya tsananta ya kai makura ta wajen isar da wannan sako wajen ta hada ya dage wajen hada kuma ya jihadi a kai sai da tabbatar ya isar da wannan gaskiya kafin ya ba duniya wa bayyana lil ummati sabila nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana tafarki ga al'ummarsa wa shar'a lahum tariqa ya shar'anta musu tafarki da Allah ya kulu saboda kada wato mutane su rika cewa ma ja ana min kirin wala nasu shi Allah subhanahu wataala ya tsara tafarki ya aiko manzo ya ba shi littafi me yasa saboda kaftan adam ya samu uzuri a ranar tashin kiyama ma ja ana min kirin wala nasu kamar inda Allah ya faɗa a suratul ma'ida aya ta goma sha tara يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wala nadhir me yasa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada aya ta goma tara a suratul ma'ida yace saboda kada dan adam ya ce ai ba a taba turo mana ne a bishir gare mu ko kuma mai gargadi ba to gashi an turo muku annabi sallallahu alaihi wasallam an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wala nadhir zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam katse uzuri ne ga dan adam shi yasa ya fada fa qa'a bihi al-uzr ya yanke hanzari na dan adam dan adam ba shi da hujja zai gabatar ma Allah a ranar tashin kiyama idan bai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ta kare sannan kuma a suratu yasin aya ta 70 Allah madaukaki ya fada ya hikimar turo annabi ولينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر wanda ke da rai manzon Allah ya zama yayi gargadi gare shi shi kuma kafiri fa kalmar azaba ta wata ba a wannan tana cikin ayoyin alkur'ani waɗanda Allah subhanahu wataala yake kamanta kafiri da matacce idan ana maganar mai rai to bi imani amma kafiri ba kamar matacce wani yunzira man kana hayya alkur'ani yana zama gargaɗi ga mai rai waye shi ne musulmi wannan Allah ya nufe shi da imani kafin ya mutu amma kafiri kamar rafacce ne saboda haka alkur'ani ya zo ne ya zama hujja a kanka kamar yadda Allah ke faɗa alkur'anu hujjatun laka aw alayka alkur'ani yana zama hujja ga mutum na tafiya aljanna ne musulmi yin yunzir man kana hayyan alkur'ani ya zama hujja gare shi wa yahiqqa alqawlu ala kafiri? ya zama hujja gare shi saboda alkur'ani ya tabbatar da kallar azaba a kan kaje da an yi wa azizi alfaba ya yi wannan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ma ya ce wa ilallahi artabu ga Allah nake yi ka ga na. ke husni tawfiqi ta wajen kyautata wato dacewa na Allah ya kyautata min dacewa ina kwaɗayi Allah ya kyautata dacewa na lima yuqarribu ilayhi min sawabil qawli abin da zai sa in kusanci Allah ta wajen faɗin magana daidai wal da kuma aikata abin da ya zama daidai ina tsayi a ya daidaita al'amura na zama magana ta wato ta zama ta daidai aiki na ya zama daidai wa afqa kuma ina neman yafi wasa min al game da aukar da kuskure wa da zamewa shine azzalat tanzi Allah ya tsare ni kada in yi kuskure a wannan littafi a wajen yin kurakurai a littafin da kuma wato wajen da ya shafi zamewa barkiya illahu waliyyul isma Allah shi ke jikinkar tsaro wa tawfiqa kuma Allah shi ke jikinkar dacewa babu mai dacewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dace babu wanda ke iya tsare bawa da zaman to santsi bai daidai shi ba to wanda Allah ya tsare shi Allah ka tsare mu wa yadihi hidayatu a hannun Allah ne shi da yake wa tasdidu a hannun Allah ne daidaitawa yake Allah shi kadai ki baka shiriya ka san akwai bambanci tsakanin shiriya da kawa. ka samu shiriyar Allah ka tabbata Allah ya daidaita ka akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya bayyana dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi wa hina ra'aytu qiyamal islam qiwamal islam fa'ilan da naga cewa tsayuwar musulunci ya tabbata ne bi tamassuki da sunna tsayuwar musulunci yana tabbata ne idan an yi riko da sunna me yasa ya faɗi wannan saboda hadisi da muka karanta hadisi da muka karanta aka tara su kun alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa na bar kan kafarki akan tafiyar hanya faragal dare da ne ɗaya ne babu wanda zai kauce ma wannan hanya da na bari ba ce halakakke ba ce ya nuna sunnar manzon Allah ita ce tsayuwar musulunci ba ta raba sunnar annabi da addinin musulunci riko da sunnar manzon Allah shi da tsayuwar musulunci wannan dalilin ya ya ɗauki wannan kalma ta al-mahajja ta rubuta littafin da sunansa wa ra'aytu bid'ata qad kasura kuma sai naga bid'a ta yawaita kaga malamin da shekara 900 sa da duniya kamar yadda muka ce amma yake faɗa mana wai dalilin ya kai rubuta littafin nan saboda ya ga musulunci bai tsayawa sai ta riko da sunna haka ne suka ji an ce musulunci ya isa a duniya wa ya kai shi ahlus sunna babu inda za ka samu musulunci ya tafi a tarihin musulunci haji ahlus sunna ne suka kai duk inda ka ji an ce musulunci ya tsaya da kafafunsa su tabbata ahlus sunna ne suka ke da shi ce to sai kuma gashi na ga bid'a ta yi yawa subhanallah shekara 900 da wani abu da ta wuce yake cewa bid'a ta yi yawa walwaki aka fi ahalus sunna sannan tozar ta ahalus sunna kadfashat ya yatsu a duniya tozar ta shi ake kira alwaki a kanci ga ahalus sunna shine alwaki ka duba tun a wancan lokaci katanci da ake wa malaman sunna bayan mutuwa kace kadfashat ya riga ya yatsu wa ra'aytu tiba'a sunna inda qaulin nasiha naga kuma wai bin sunna wurin wasu mutane na kasashe da kasashe a cikin sunna wajen wasu mutane babu shakka sai kana karanta littattafai na malamai wato su bayan za ka ga maganganu da su. maganganu da ma waɗanda ke nuna wai kai riko da ayar alkur'ani kai kai ko ka yi riko da hadisin manzon Allah kai tsaye na kasa ce ba kamala ba na kasa ce ba kamala ba kamar in ka duba tafsirin hashiyatu sawi alal jallalai al-imam sawi yayi hashiya ma jallalai tafsir jallalai ah, yana tafsirin suratul kahf suratul suratul isra aya ta 32 ila wato abin da ya faɗa ya ce asalin kafircin duniya gaba ɗaya shine rikon alkur'ani da sunan manzon Allah kai wai asali da kafirci shine ɗaukan aya kai tsaye da ɗaukan hadisi kai tsaye ba tare da yi tawili ba wanda ya duba zai gani so malamin ya ce a zamaninsa wai yi riko da sunna na ƙasa na ƙasa ce wal khawda fil batil kadun kalami sannan shiga cikin magana ta falsafa darajatu rafi'a ai daraja ce ke daukaka a samu kana da ilimin ilimin kalami ilimin kalami shi shine ilimi na philosophy zaka aka haɗa karantarwar musulunci da kuma philosophy a zama ana ta tawilin sunayen Allah da tukofinsa. Ita to ganin haka, ta ra'aitu an umliya kitabu. daga cewar ya kamata in yi shirken wani littafi ne sunna wanda ke magana a kan sunna ya ringa magana ya ringa karanta hadisi ana rubutawa shi ne ake kira al kuma abin da yake ne yana karantar da almajiransa wannan littafi yace ya kamata ya rubuta littafi a kan sunna ya kamilu alaihi man qasada al-ittiba wanda duk yake ne cin yabi manzon Allah zai nutu wannan littafin ya ɗauka. wajana a ibtida wanda shi yake son ya nisanci bid'a to zai dawo ga littafin nan wa ubayyin fihi ikitadi a ilmati Na ga cewar ya kamata ya rubuta littafi da zan yi bayanin akidar salafus salih akidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne magabata da aka ce a salaf ana nufin waɗanda suka gabata sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'in yi bayanin akidar su a cikin wannan littafin wa ahalus sunnati fil amqar da kuma aqidar ahalus sunna a cikin birane da aka yi manyan birane na duniya warrafisina fil ilmi da waɗanda suka yi zurfi ga ilimi su a kafar a sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa zan yi bayani game da fahimtar waɗannan malamai wato zai ɗauko bayani tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in waɗanda suka shahara da ilimi a duniya kafin zamanin sa kenan liyalzama zaman almar'u ittiba' al-a'immat al-madin a'immat saboda wato mutum ya lizirci jin ainihin malamai waɗanda sun gabata saboda ka sani idan ka ji waɗanda suka gabata a ce ka yi koyi suka habbai tabi'ai addini ka zai fi kama da na annabi sallallahu alaihi wasallam wa janaba tariqatal mubtadi'in ya zamanto ya nisanci tafarki na waɗanda suke kirkiro bid'a wa kuna min salihil khalafi li salihis salaf kaga idan kai riko da tafarkin magabata to za ka zama cikin na kwarai waɗanda suka zo a baya waɗanda ke bin na kwarai waɗanda sun gabata ne idan kai riko da tafarkin sahabbai a yau to za a ce kai na kwarai ne cikin mutanen baya waɗanda suka yi riko da tafarkin na kwarai daga waɗanda sun gabata su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam سميته نيني ملتاه سنة كتاب الهجة لبيان المحجة نيني ملتاه سنة حجة كمان بيان شكير حنية كأن النبي صلى الله عليه وسلم في شرح التوحيد مدى شرحه مئل من توجيه ومظهر أهل السنة دكومة تفرش أهل السنة وتزي ما قدع أكن أصلي فرش النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قدع أكن سنة على كاتل sannan zai magana kan tauhidi a littafin nan kuma zai magana akan tafarkin ahlus sunna waɗanda sun gabata kuma ya gaya maka suwaye ahlus sunna zai ɗauko tun daga sahabbai suna ke nufi da as har zuwa ga fitattun malamai da duniya ta shaida sun yi zurfi a ilimi sun yi riko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka a cikin littafin nan fa'azana Allah min mukhalafati sunna sai karata mukaddimar sallar addu'a Allah ya kare mu daga shafa ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa luzumil ittiba'i da kuma lizimtar bid'a Allah ya raba mu da kin sunna da lizimtar bid'a wa ja'alana mimman yalzamu tariqal ittiba' Allah ya saka mu a cikin waɗanda suke lizimtar tafarki na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala muhammadin كما أبعي تأثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وتأثيرا ما في فللة وأزكاها ما في بركة وأطيبها ما في كاو وأتمها وأنمها وانتهي وتوحبك شين عيكا انتحاك شين نما أنا لهذه ليحبك أذن تجرما وأحيانا وأحيانا فعل التي كما أمرك لا يموت Allah shi raya mu akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ahyana ala millatihi wa amatana ala sunnatihi kuma Allah ya karɓi rayukan mu akan sunnar manzon Allah wa hasharna fi zumratihi Allah ka tara mu a kiyama cikin wato jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin kungiyar manzon Allah innahu al-mun'imul wahhab shi ke ni'ima kuma Allah shi ke bada babbar kyauta yana roƙon Allah ya samu cikin waɗanda za su tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya gaya maka a mukaddima a inda littafin ya kunsa dalilin da ya rubuta littafin littafin ne da zai karantar da tauhidi zai karantar da tafarkin manzon Allah zai karantar kuma da tafarkin ahlus sunna na zamanin farko babu shakka da wuya ka samu littafi a tarihi wanda ya dauki tsari irin na wasu malamin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama kuma Allah ya bashi lafiya